Bismillahirrahmanirrahim. Halin rayuwa. Babi na ɗaya, wanda kuma shi ne na ƙarshe insha Allah. To ga uwar mijina shi ma dai na so dangin na yin Allah yarda za mu kawo muku. An jima zan fara sauke shi. Insha Allah. To da fatan dai za ku ci gaba da bibiyan tutar Arewa. domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Masu ƙorafi shaiɗaniyar rika bai yi indan Hafiz da sauransu duk za su yi lokacin da na sake su ne bai yi ba. So na sanya su ne a lokacin da ina ganin kamar hakan shi zai ɗan fi min sauƙi ne a gare ni. Shi yasa yanzu nake tara su nake sanyawa amma ai sun kusan sauka August ne. Yanzu muna jun July, August. jun ɗin ma ya raba. So insha Allah kwanan nan za su fara sauka. Su shaiɗaniyar surka idan Hafiz littafai ne masu daɗi shi yasa na kai su nesa a lokacin da ba lallai ina da damar yin karatun ba shi yasa na kai muku shi a wannan lokacin. Da fatan za ku yi uzuri ku yi haƙuri kuma ku bi su a lokacin da za su sauka insha Allah na san za ku ji daɗin su a lokacin <laughs> in Allah ya yarda. Na gode sosai. Duk matan ma yanzu ba kukan haihuwar suke yi ba, kai ka santa ne? Da sauri ya ce ba dukansu ba ne inna airu mai sa uba ta yi. Shiru take haihuwarta sai dai a ganta da ɗanta kawai. Haushi da takaici su suka taru suka lullube shi. In har akwai wani abin da na tsana bai wuce misalin da yake yi min da haihuwar mai sa'u ba. Da sauri na ji innan ta yi mishi tsawa. Kai tafi can ka bani wuri. Waɗannan 'yan matsamatsin 'ya'yan da take haifowa in ta ce za ta yi kuka ma ba sai a dake ta ba. Daɗi ya kama ni. Shi kuma ya murmushi. In na ba ki son laifin Maryam to a ɗan bani yaron in kai wa abokaina da suka zo min barka su gan shi. Yana barin ɗakin ne kwafa na ce bari tun da abin nashi ya zama haka Na san abin da zan yi. Ba sai na yarda na ƙara haihuwar ba ne ba ma zai sake yi min irin wannan wulaƙancin. Ai ya fi kowa son ‘ya'ya tun da shi ne mai zirga-zirgar nuna wa jama'a. To na daina, ba zan ƙara ba. Ta harare ni da gefen ido kafin ta yi tsaki ta ce min, kin ji shirmanki kuma. Ni ina cewa wani abin zaki yi don ki kwato 'yancin ki a wurin shi, ya kama bakin shi ya daina wannan iya shegen. To in kin bar haihuwa wa kika yi wa? Ɗanki ai arzikinki ne, yanzu ni ba ki ganni ba, haihuwar shi fa aka yi, aka kwace min shi, na haƙura, na tafi, da ya girma bai nemo ni ba. Da sauri na ce mata ya neme ki inna, to da wanda ya kai ni morar shi ne a yanzu? Da sauri na ce babu, ta gyaɗa kai. To nemo wata fitinar amma ba wannan ba, na ce to. Kwanakin jego sun ƙare har inna da baba su Sumaye sun koma gidajensu. Daga ni sai iyalina ne a gida, ‘ya'yana uku Muhammad Khadija sai mai sunan babana Abubakar Sadiq, sai kuma ‘yan matana Inna da Izzatu da masu aikin gidan a yanzu ban cika lura ko neman sanin me rumai sa ke ciki ba, balle ta dame ni, musamman da na gane irin ragunan da yake yi mun suke yi min ciwo. na ita daban ce ba ku ɗaya ba, ita ai tana jin magana ta ashe ita ma yana yi mata Dace na yi na ji shari'ar da aka yi masa inda take ta kuka tana faɗin, kusan kullum sai ya kira ta da sunan Maryam, banda haka kuma sai ya gaya mata ni ɗin daban ce, ni ina girmama shi ina jin maganar shi, ina gudun ɓatar ran shi tun daga nan na tattara maganganun nashi na ajiye a gefe, saboda na gane ɗabi'ar shi ne in za a yi faɗa da shi ya faɗi mai zafi, in kuma ana zaman lafiya ka ga tamkar bai yi komai ba, sai alkhairi. A yanzu ƙoƙarina ya fi tafiya ne wajen ganin ban ba shi damar da ya sake shigo min da wata ba. amma sa'u wata a tsakaninmu ya faɗa ya ƙara nanatawa wacce bata shigo ba za a iya hana shi kawo ta ya haƙura amma wacce take ciki to babu mai raba shi da ita don shi ɗin wani irin kishi ne da shi da ba zai iya lamuntar ganin wani ƙato ya aurar mishi matar shi ba don haka sai ya gwammace in ta yi mishi mata in an ji jiki a gyara amma ba saki ita kuma rumai sa'u a yanzu Babu abin da take so irin ganin ya ƙara aure, ya dai kawo wata wai ni ma in ji irin abin da ta ji, sanda aka kawo ne. Mubarak ya shigo ɗaki na bi na yake yi da kallo, ban fa gane irin yangar da kike yi min ba, na lura wani yanga kike yi min kin wani shan ƙamshi, kina ja min rai, ko sanda zan karɓi ajiyata a ki? ai ba irin wannan jan ajin kika yi min ba. Wuce shi na je zan yi ma maza ya cafko na ya riƙe, zo ki gaya min me ya faru. wata uku da haihuwar ki, amma har yanzu baki yi min ban gajiya ba na ɗaura fuska sosai nan kar ya ga alamar wasa na ce ai ni na daina irin waɗannan abubuwan waɗanne na shiru ban amsa ba ina magana dai kenan ya ja ni zuwa inda yake nufin kaina ya shimfiɗe ni shi ma ya kwanta a gefe na yi maza na tashi na zauna me kike yi ne haka na ce mishi a'a ba zan yi ba ne ba kuma zan yarda in sake ba da in je ina yin abin da zai zama sanadin da zan rinka ja maka abin kunya a cikin mutane suna kallon ka ai gara ba a fara ba to ai ina kika ga ana yin hakan Maryam ki ce kin daina samun ladar mijinki kin daina faranta mishi rai kin daina menene menene wai me ya kawo wannan maganar ne kin ji wani ya ce miki wani abin ne na ɓata rai na ce ina ruwa na da wani me wani zai yi min ya dame ni wulaƙancin ka ne kawai ya ishe ni na gorin da kake yi min na kukan haihuwa ban ƙarasa baya maza ya ce ni Maryam ai babu sharra a tsakanina da ke to ni yaushe nake iya shaida wata murya a wurin nan abinda inna ma ta ce gaba ɗaya duk matan zamanin yanzu ko. kukan haihuwar suke yi? Ai in dai don ta wannan ne sha ki Gasa wannan bakin nawa zan yi ba za ki sake jin wata kalma ta fito daga cikin shi ba. In dai akan ihun nan ne sai son barka da godiya. Don haka sa hannayenki biyu kawai ki rage min kayan nan da ke jikinki don ki sa ni in ji daɗi in samu farin ciki da natsuwa a zuciyata saboda sanin duk abin da nake yin shi nake bisa yarda da amincewarki kina so ne ni ma ina so ba tilastawa ko fin ƙarfi na nuna miki ba sannan a hankali cikin yanayi na natsuwa da jin rai irin na mace don dai in ƙara sa shi ya ƙara natsuwa da abin da ya riga ya matsu na sa hannu na soma zara kayan da ke jikin nawa ina jifa da su ɗaiɗai da ɗaiɗai ba tare da na damu ko na lura da inda kayan suke faɗuwa ba. To alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Duka duka ana muka kawo ƙarshen wannan littafi na halin rayuwa. Kuskuren da ke ciki Allah ya yafe mana da rasin da ke ciki Allahu ya bamu ikon aiki da shi. Mun gode mun gode mun gode masu sauraron mu. Ina godiya sosai ina ganin comment ɗinku. 54 ta wajen Eh, minti na nawa ne na ga yayi double so ayi hakuri wallahi ayyukan ne da yawa a ayi hakuri ayyukan ne da yawa Allah dai ya sa mu dace da rabo mai amfani ina godiya sosai sosai